yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fa ci gaba da samun korafe-korafe daga ƙungiyoyi da kun jama'a yanzu haka tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu 'yan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga waɗanda aka kama ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi amma dai zama wannan kwamiti a jihar adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan 'yan sanda da wasu da suka shiga da ƙara wanda haka ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin wanda tsohon alkali Justice Adamu Hobon ke jagoranta yin kira ga bangaren 'yan sandan da a daina jan kafa. Time is not there, necessarily on this particular case. More and more cases are coming up, and uh, almost 80% of the cases are hinged on police counsel, and uh, you may end up on your own table. Cikin waɗanda suka shigar kara ƙara a gaban wannan kwamiti, har da wani matashi Mr. Ken Nix Keno. da suke zargin 'yan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata barista lenon zidon da ke jagorantar lauyoyin matashin yace suna buƙatar da a yi bincike tare kuma da bin diya. Mun kawo kara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen polis ya fito wajen karfe shida na yamma ya zo wajen abokanansa sai yana koma gida vigilante suka kama sun kai shi wajen polis vigilante suka shi sun ga sun kai shawarin polis yana nan lafiya amma da by 2 am karfe biyu na safe ya mutu yanzu me kuke so a yi a dangane da wannan korafi na ku a binciki magana zuwa kwamishin nan domin polis a tilasta polis ta binciki kanta ko kwamishin da kanta ta binciki wannan ta ga abin da ya faru kwakwara a rasuwan yaro. shi ma mr yohana bandi ya ko shiga da korafinsa a gaban wannan kwamitin inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa eh, na kawo kuka akan me ka kawo kuka na kawo kuka akan yanci da aka da hakki na da aka take da kuma yanci da an hana ni a matsayin na na dan kasa suwa suka take maka hakkin nan wannan folisawa ne suka take mun haƙƙi na zo zan roki abun hawa a ji a ɗauki matan abokina zuwa asibiti a karfe takwas da rabi so bayan na gama bayana musu muna tsatsaye da wayansu mun kai shida a wurin shi ma yana kokari ya ɗauki mota ya kira direba ya ɗauki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti sai a take kawai sai polisawa suka zo suka ritsa da mai suka Ta yanzu mai kake so a yi ne to yanzu bisa ga wannan kwamishin da aka kafa na gwamnati shine ya kamata gwamnati da ta kafa wannan kwamishin din domin a dubi cikin al'amarin polis da kuma yadda suke hake hakki da kuma cin zarafin jama'a. Da wai shin ma wani ɗamara rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta yi domin kare kanta yayin da wasu ƙorafe-ƙorafe ke kara fitowa, DSP kuma barista ba manga a bana shine jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar 'yan sandan jihar. An ba mu mun mai ƙorafin ya zo ya gabatar da shi an masa tambayoyi an watsi an yi ajiyar. Ba wai magana ba neman jan kafa ko wani abu ba. Kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban kwamishin ɗin? Ka ji hujjojin mu gaba baki ɗaya Me yasa ka nemi daga wannan kafa to kaman ba sun da aka bukata daga gare ku lokacin da aka bukata za a samu in Allah ya yarda san ba wanda yake da rasa hannunsa hmm. amma da nufin ubangiji za a samu zai lokaci ne kawai ma iya tabbatar da dambarwar da za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi da kuma ko rahoton kwamitocin zai yi tasiri ko kuma a'a ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya